sauraron barka mu da warhaka barka mu sake zuwa cikin shirin mu na goron sallah ko barka da sallah a kamar da gani yau ma muna tare da manya-manyan baki sannan layin mu zai kasance a buɗe saboda kwana biyu ba mu ba ku daman shigowa ku yi mika barka sallan ku ba za mu fara layin mu zai zanto a buɗe saboda ku shigo kuma ku ba barka da sallan ku to ina muku barka da zuwa yanzu kowa zai kara faɗa mun sunansa na manta da sunanku. Abdurra'uf. Mhm. Abdurra'uf. Abdulaziz. Wanda bai daga murya ba zan kwace abin da na bashi. Abdulaziz. Abdulaziz. Mhm. Halifa. A'a ɗayan suna. Abubakar. Abubakar. Ya wato ko kai ba. Mm. Abdulhamid. Abdulhamid. Umar. Umar. Record. Recording. Ah, bari za mu sake dawowa. Mm-hmm. masu kallon da sauran mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na barka da sallah kamar kullum yau ma muna dauke muna tare da manya-manyan baki a cikin shirin wanda za mu ji sunayensa kai tsaye a cikin shirin barin fara da kai sunanka abdulra'uf abdulra'uf to ba na gabanka mhm. abdulaziz abdulaziz mhm. abubakar abubakar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 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم ذلك بأنهم آمنوا ذلك بأنهم آمنوا summa kafaru faɗi bai ala ƙudu bin fahim layi ƙwan bai za a ta hum ta ka ta samun bai yi ulu ta suna ka an nan ƙushi bin musanada ya sabu na kula sai hatin alayhim kuma al'adu fa zar hum da hum Allah na yi faɗo. kulya aiwar kafiro mhm. uh, ta budu ma ta budu la mhm. an tuma afido na ma a batu na kundin kum ya lade musulero guda ne a aya noni a kulya aya shida aya na shida mu irga mu gani kulya ayyuhal kafirun la a a'budu ma ta ta'budun wala wala antum abiduna wala ana wala antum lakum dinukum haka za ku dinga saboda ka san wasu suka zo su ce la abudu mata abudun wala antum abiduna sai ta maimaita su ya tayi har sai ya wuce ko to mun gode mun to yanzu masu kallon muna da ku layin zai zamto kai tsaye a za ku kira domin ku miƙa gwarka da sallah farko zan fara da kai yanzu uhm. wa za ka miƙa wa barka da sallah duka kowa kowa da kowa to sai kuma wa ka faɗi sunaye da umarmu da inni da da mama da mami da kowa da kowa to muna fatan da kowa sun yi sara lafiya to ba na kusa da kai shi ma sai mu zai miƙa barka da sallah ina miƙa babana mm-hmm. da mamata da mamanka da da da inni da da kakata ce ta rasu malama halima shitu da kuma dukkan 'yan gida na gaishe da su yawa mutum na manta ban haɗa ba shi da kowa da kowa na gida allah ba abba lafiya allah ya ji kan umma ina gaishe da mama ina gaishe da inni ina gaishe da an tuka jiji ina gaishe da mami ina gaishe da hmm. ina gaishe da ina gaishe da kowa da kowa ina gaishe da ina gaishe da ina gaishe da anti ya aisha da anti ya maryam to muna fatan duka sun yi sallah kai kuma da wa kake gaisarwa ina kaishe da abban abba ina kaishe da eh, eh, inni to kana ina kaishe da umma umma ina kaishe da mama mhm. ina kaishe da in mani mm. lalle ka iya sha <laughs> to kai kuma za ka yi gaisar da wa da wa kake gaisarwa ina gaishe da abba mm-hmm. ina gaishe da umma da umma ina gaishe da kowa na gida kowa na gida to kowa na wajen da kuma mama ta malama halima shita da ta rasu ina miƙa mata taziya to allah ji kanta allah sa ta huta allah kuma ya karbe ta cikin bayan ta nagari me wannan nan gurin to barin tambaye ka kai yanzu shekarun ka nawa ma ka ce mu rana shekaru na goma sha ɗaya shekarunka goma sha ɗaya izinka a ƙur'ani izinka takwas izinka takwas daga sama ko daga ƙasa daga sama daga ƙasa daga ƙasa ka ɗauko daga yanzu kana suratul hadid kenan wace sura kake gina yanzu me faru hmm. izu takwas ka kusa kai goma ah kana wannan kenan tuna mun mana zariya ce ko to masha Allah ka yi kokari ka kokari na ce a daina shan abu da wani hannu hannun hagu a dinga sha da hannun dama yau to kaga duk ka bata jikinka ka dinga sha kaɗan kaɗan yawa da wannan hannun ake sha wa yake cin abinci da hannun hagu shaidan nawa sai karfe daga karfe biyu mm. zuwa karfe hudu zuwa karfe hudu shi ma karatun qur'ani kuke a gida eh. mm. sai kuma mun mm, an dawo daga sallan magariba sai mu yi daga sallan magariba zuwa isha zuwa isha daga nan sai a je a yi sai a tashi kenan an gama karatun rana ko kuma ana bacci kenan an gama an gama karatun rana to daga karfe yaushe kake a yaushe kake zama kai hadda ko a wannan lokutan ne zaka zuna kai hadda eh. da malami kake yi ko kuma kai kadai da malam ashraf malam ashraf malam ashraf ne yake muku karatu to masha Allah masha Allah a to kawo in ba abdulaziz to malam abdulaziz kai izin ka nawa qur'ani takwas ah tare tafiya kenan ko wani ya wuce wani o ya wuce ka a sura eh, sura ku ɗaya kuma duk iri ɗaya karatu kuke yi eh. Eh, kai ka wuce shi to ya kake ba da hadda Izun aya nawa kake ɗauka kullum ka haddace mataran aya biyar mm. ake ƙara mana sai na je na haddace to idan ka je haddacewa ya kake faɗa mana da kake kai hadda ya kake ya zama kai haddan da kake aya biyar din a gurin kake hadda malam ya kara maka sai ka je ka zauna a can gurin ka ta karatu ka ta karatu ko kuma a'a za ka tafi gida ne ka je ka zauna ka yi karatu a inda ya kara za ka iya zama a can wannan zauna za ka yi a can ka yi kuma in ka koma gida sai ka kuma yi in ka koma gida yanzu in kai za ka yi haddan aya biyar minti nawa kake yi ko awa nawa kake yi ko baka irga ba kana karanta a kai so ɗari? duk dai sai a ce dai mu sau ɗari duk aya mm. sai ka karanta ta sau ɗari masha Allah masha Allah yanzu karanta mun suratar rahman ka suratar rahman to karanta mai ta muji a بالله mana الشيطان آه كريرة من هبا أعوذ بالله من wannan jumo'a shajar ya su da musamman arafa wa da almizan allah ta daga ofin mizan a yakin wazina bilkis wala ta wasu kulin mizan wa da arda da alil ana ya fage ya isa haka a muna kasa da masu kallon wannan shiri kai tsaye za ku yi kira domin ku bada gudunmawa a cikin wannan shiri namu ko kuma ku mika saƙon barka da sallah ko kuma ku aiko mana da naman mu wa mu ko to ba hmm abdurrauf to ka ci nama ka ci nama sallah ba a'a ba karatu wa tukunna nama kwaya nawa ka ci a ka ci nama ba to ya ce ka ci a gida a gida a gida Ba ka ci soyayyen nama ba hmm? ko ka ci kamanta hmm? kamanta ka ci ko baka ci ba tukunna kana azumin nama ne ga kuma gyara ka ciki nan abinci abinci kake yi yawwa kana to ka taba azumin abinci yaushe ka yi azumin abinci da safe kake azumin abinci yawwa to kuma da daddare kake azumin abinci abinka da rana shi ma kana azumin abinci yawwa to wa yanzu yau baka gaishe da kunnanka ba ko kana gaishe da kunnanka hmm? ka gaishe da maman ba ka gaishe da maman baba ko yawwa to kai ka fara zuwa makaranta hmm? kai ma kana karatun ƙur'ani to wace suna za ka karanta mu mm-hmm. to karanta mu ne Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arahatan الكذب بالدين ذلك ال... فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يحض على آل المسكين فويل لل المصلين الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un yawo to kayi kokari kayi kokari barin dawo kanka kai ma din to kai kuma izin ka nawa izin uku izu uku wace sura ce farkon izu uku ma ul'uya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 eh to kai ma kayi kokari kayi kokari a dage da to ba wannan shi ko mu ji izin shi nawa mhm. a na ka je ka yanke nan nan gurin ai shi ne rashin ji wani rashin ji ka je ka yi ka yanke faɗa mu rashin jin da ka yi shi ne ka je ka yanke me yanka kana hmm? faɗa mu mana faɗa mu faɗa mu me yanka ka to ba ka faɗa min ba to kai izu ka haddace yawwa izu ka haddace shida wai izu shida izu shida ko aya shida izu shida izu shida to shi ke tun da ka ci ka haddace shi shida barin tambaye ka tambaya mai wahala karanta mun fatiha ka san suratul fatiha suratul alhamdu to karanta mu bismillahirrahmanirrahim mhm. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mm. arrahmanir مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ما شاء na tambaye ka ranar girman mai kake zama? ɗan sanda to ka iya fareti? to tashi ka mana fareti a tun da kace ka iya tashi ka sara mana tashi ka sara mhm, tashi ka sara mana sara 'yan sanda ka yi mana tafiyan 'yan sanda tashi ka mana tafiyan 'yan sanda ko baka yi ba ne to ya kamata ku tafiyan 'yan sanda hmm, to rike na da kanka a a ana manta da kai a ban manta da kai ba hmm, me cinye maka haƙori hmm? ɗazu ɗazu ya cire? to nama nawa ka ci guda nawa ka ci guda goma guda ashirin guda talatin guda arba'in guda hamsin guda ɗari guda dubu malala gashin tunkiya ko gashin saniya wanne ka ci a ciki naman raƙumi ya ci masha Allah masha Allah naman raƙumi da daɗi haƙurin ka iya cin naman raƙumi tauri ko duk ne <laughs> ka ci kashi kai ne ka ci kashi na mara kuma na iko ka ci to shi ya manta shi ya manta to ka izin ka nawa to muna samun kira bari mu ɗauki kira salamu alaikum salamu alaikum to wannan waya ta katse muna fatan wadda kira zai kira a ciki izin ka nawa uku zin ka uku tare kuke da shi kulohiya to karanta mun suratu hmm, wace sura wace sura wace sura wace sura zan ce karanta wace sura zan ce karanta faɗa mu alhamdu to ya ce karanta alhamdu amma ka bar mu dauki salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatu barka zuwa afirka tv 3 Mm, barka dai. Da wa muke magana kuma daga ina? Maryam Ibrahim daga Zaria. To malama Maryam Ibrahim daga Zaria muna fatan kin sallah lafiya. Lafiya To muna baki dama ki miƙa wa barka da sallah. Ina gaishe da mama na Zainab Abubakar na faɗa? Mm-hmm. Muna fata sallah lafiya. Ina gaishe da inna na Fatima Hassan Bello. muna fatan ta yi sara lafiya ita ma sai kuma wa to muna fatan ya yi sara lafiya mara madam ina naman sallah na to ina naman sallah na sannan ina gaishe da ƙarin babana haruna muhammad da ke kaduna to muna fatan duka sun sa lafiya amma mu ba ki kawo mana goron sallah ba ba mu kawo muku ne ba goron sallah to wannan wayata ta yi nisa ba ma jin me take faɗa muna fatan za ta sake kira uhm, minar jinnati wannan nas ko yau wato yanzu kai karanta mana fatiha ka san fatiha alhamdulillah to karanta mun alhamdulillah alhamdulillah Mm. to kuma ba ya faɗa kai a uzu billahi sai kai bismillah a ah, to kafin kafin ka ci gaba bari mu ɗauki wa salamu alaikum to muna ba masu kallon mu haƙuri muna faɗa musu duk wanda ya kira ya yi ƙoƙari ya kashe akwatin talabijin ɗinsa sai ya saurare mu ta waya wannan shine kaɗai zai ba mu daman mu saurare su kuma su ba su saurare mu da kyau a ah, kana karanta mun fatiya yanzu sai ka gama karanta mun fatiya kafin ɗauki waya a'udhu billahi ya maka gyara ɗan zuwa. rahmanir amin masha Allah alaikum wa alaikum barka da zuwa Afirka TV3 da muke magana kuma daga ina kuna magana da ramlan. Muhammad daga nan Najeriya. Daga ina? Daga Kano Najeriya. Kano. Eh. To malama muna fatan kin sallah lafiya. Wallahi lafiya Kano. To Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana. Amin. To zan baki dama ki mika sakon barka da sallah amma ban da mutanen Kano. <laughs> Yau shi kenan. Yawwa. Ina mika sakon barka da sallah ta ga mahaifiyata. a cikin kano take eh sannan kuma sannan ina mika sakon gaisuwa barka ga sallah ga mutanen jigawa gaba ɗayan mutanen jigawa gaba ɗayan su muna fata sun sallah lafiya sannan kuma ina mika barka ga sallah ta ga kanwata khairat da yusra khairat da yusra khairat da yusra to muna fatan sun yi sallah lafiya lafiya kalau sannan sai kuma sakon barka ga sallah ta na karshe mm. da yayi mahaifiya ta da kanwan mahaifiya ta anti sa'ada an ta hadiza to ba kin gaishe da baba ba ko kadan mm? to mun gode ma din muna fatan duk wanda ta gaisar ta sun yi sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana kuma ya dauke mana wannan a da wannan dama zan yi amfani nima in mika saƙon barka da sallah na ga maka mika bar mu ɗauki waya salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu barka da barka da warhaka barka zuwa afirka tv 3 masha Allah da muke magana kuma daga ina muna magana nan daga nan sokoto muna kallon ku kai tsaye muna fatan mutanen sokoto sun yi sallah lafiya na ce a kalau kowa ya sallah ya alhamdulillah. Ba mu san sunan mallamin ba. Na? Na ce ba mu san sunan mallamin ba. To malam Shafi'u muna fatan ka sallah lafiya. Malam Shafi'u ko za ka ɗan nesa da tibin ka. Kai nesa da TV ko a rage volume ɗin TV. Saboda ƙaran ya yi yawa. Eh gaskiya to malam shafiu zan baka daman ka mika sakon barka da sallah to ina wa mutanen kano gaba barka da sallah ina fatan kowa ya sallah lafiya sai kuma mutane su kuma yana musu barka da sallah da fatan mm. kowa ya sallah lafiya ina fatan sun yi sallah lafiya Allah maimaita mana to amin Allah maimaita mana Allah kuma ya karbi bado mun gode mun gode to akan wama nake tambaya yawwa yanzu zan yi tambayan ba da biskit an shirya tambayan ba da biskit duk wanda ya amsa zan ba shi biskit amma barin barin ɗauki waya salamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ta wannan waya ba ma jinta za mu ba shi haƙuri ya ai ka ci da ci biskit a tun da ka tuna Ya yawwa kai ma ka bude ka ci na warin bude in ci sai wanda na tambaye shi ya bani ya bani amsa sai in bashi biskit ko to bari mu tambaye ya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka zuwa Africa TV 3 to wannan layi ya katse a ah, sakon barka da sallah zan fa'idon dama mika wa dukkan malamai na a ga matakin firamare matakin sakandare matakin jami'a muna miƙa musu baka muna fatan duka sun yi sallah lafiya bar mu ɗauki wa assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh barka zuwa afirka tv 3 da muke magana kuma daga ina barka da haka yau kana magana da aliyu usman ango kayan miya daga kankiya a jihar kaduna to malam aliyu ango mai kayan miya to amma tsaya angon yanzu ne ko kuma angon da ne <laughs> eh angon dai asali ya samo tun da da dalibai da angon tun yanzu a to a ba mu tarihin samo sunan angon <laughs> goron sallan mu kenan mu ka ba mu tarihin samo sunan ango to ta suna ango mm ana ne hello ina jinka ina jinka yawa yayana ne ya aure to lokacin haka bai zama haka sai abokai suka kama cewa to ni aka yi mamu wannan amure sannan ni yana garin ina zuwa in ce haka masu shi kwana. Mm. to kan tare da ango kenan karamin ango kalla eh kalla shekara ashirin kenan to ni kuma duka wani ne nawa eh lalle kan to Allah Allah ba ku zaman lafiya kai ma din Allah tabbatar da alheri to zan baka dama ka miƙa wa amaryar ka barka da sallah Muna mika gai, muna mika barka da sallah da amarya ta lahat To muna fatan ta yi sallah lafiya. baki ɗaya da yan uwanta. To muna fatan sallah Da dukkanin musulmi baki ɗaya. Sai kuma wa? Sai ina nuka barka da sallah ga kano na kabir da Abdul da yan uwana duka baki ɗaya. To muna fatan sun yi sallah lafiya ba ka mika wa mutanen Katsina yanzu kai kana zaune a Katsina kenan. eh a cikin kankiya ba to muna fatan hmm. duka mutanen karamar hukumar kanki duka sun yi sallah lafiya alhamdulillah to a miƙa mana barka da sallan mu ko muna godiya muna godiya sosai da ba da gudunmawa da ka a wannan shiri namu to na gode sosai gode ango to Allah mai mai amin amin amin amin amin amin mhm, sai waye ma na ce zan yi tambayan biskit ko tambayan biskit amma kafin ci barin ci biskit da daɗi hmm. wannan biskit na daɗi yana daɗi sosai za ka taɓa ka ji? a gutsura ka ji ɗan gutsura don allah ɗan gutsura wala ɗan gutsura ɗan gutsura ka ji yawwa da daɗi? in ƙara maka? in ƙara maka? to gashi yawwa na ƙara masa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu barka zo afirka tv 3 wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu barkan ku da shirye-shirye yawa barka da haka da muke magana kuma daga ina ana magana da yusuf usman daga fataskun yusuf usman daga fataskun eh. to malam sun muna fatan kun yi sallah lafiya da mutanen fataskun gaba daya to zan baka dama ka miƙa wa barka da sallah ga abokananka da malamanka da 'yan uwanka amma wayanda ba sa najeriya <laughs> eh wanda ba sa najeriya eh dan najeriya ne eh to ai dan najeriya ne sai mu sai mu ketare waje wai an dan ne karatu shi yasa to shi kenan ba laifi na baka dama amma banda mutanen fataskum to banda <laughs> fataskum banda yobe ko eh banda yobe banda bauchi banda maiduguri to shi kenan da farko na gaishe da yan uwana da iyayen da yawwa an dai dawo fataskum din ne <laughs> ko su ba wani su yi sallah lafiya da kuma iyayen mata na da na sauran yin su gaba daya to muna fatan dukkan sun yi sallah lafiya to ina namu goron sallah da muna jiran goron sallah mu ragon layan mu tsoro ya ne na gefen ka daga dama to shi kenan da daga dama ko daga hagu ne? daga dama to shi kenan zan turo shi sai zo ya karban mana Yawwa, to muna godiya. Amma sai ya kara wayo tukunna. To shi kenan muna godiya. Gaishe da mutan gida ko muna fatan kowa ya sallah lafiya, Allah ya maimaita mana Allah ya karbi bado. Amin da duk malaman suna baki daya da fatan sun yi sallah lafiya musamman ba Musamman wa kace? Malam Abdulwahab Abdullahi. Malam Abdulwahab kun ji in koma gida ku gaishe da malam. Duka wannan 'ya'yan malam ne da jikokin malam. za su malam sako insha Allah malam zai ji kuma malam muna fatan yanzu zaka gida yana ji yana sauraron ka haka ne masha Allah Allah mun gode mun saka da alkhairi masha Allah to ce zan tambaya ko eh. amma ya ake yin ya ake hada biskit yawwa tambaya yadda da biskit din mene sai a samu madara sai a hada sai a zubar da ruwa sai a juya mene eh to ai na faɗi sakon barka da sallah har na mika na na gashi da malamai na duka da suke ko ina bar mu ƙara ɗaukan waya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Na gaji an yi sallah lafiya? Lafiya na. To, da muke magana kuma daga ina? To, malama Zubaida daga ina? Bacirawa? Wani gari kenan? Zaria. Zaria, Zaria. To, mutanen Zaria kenan. To, shi kenan zan baki dama ki mika saƙon barka da sallah. eh to yi sakon barkar sallawa da wa kike gaisarwa ina sai da yan uwana na Kano tana gaida yan uwanta na Kano muna fatan dukkan su da lafiya da wane da yana na Sudan da yayanki na Sudan to muna eh. fatan yayi sallah lafiya a Sudan ku yana Sudan ko yana Najeriya Ina Sudan yana Sudan to muna fatan yayi sallah lafiya kuma Allah ya kare su Eh, to sai kuma wa na sai wa kuma ke mewa barka da sallah Zai rikaye ina muku barka da sallah to muna amsawa muna fatan ke makin sallah lafiya makin ci naman sallah eh guda nawa da yawa da yawa to kakki ci da yawa sosai fa ya bata miki ciki zai sai min da kawai na na wajen to dukka kun ji tana gashi, to kuma ku ce kuna gashi ta duka yawwa to wannan waya ta katse yanzu na farko na farko yau zan yau zan tambaya a waya san sunayen annabi annabi muhammad a kai ba ban da kai kai ka sani kai fa bayan muhammad sewa eh manzan Allah Allah Muhammad manzan Allah yana da wani suna daban to shi ke mu bar wannan bari in ɗauki sai in tambaya sunayen Allah salamu alaikum hello salamu alaikum wani ya kasi wa zai karanta mun sunayen Allah guda goma biskit na ce da daɗi ko yawa wanda ce in shi biskit to na rage guda biyar guda biyar sunayen Allah duka kuna da sunayen Allah amma duk ba wanda zai karanta mun Allahu Allahu to kuma a ah, to ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya bari mu ɗauki waya salamu alaikum salamu alaikum to wannan waya ta kashe aha arrabanu arrahimu al assalamu al al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-amin mm, to kai kawo wannan ya kawo mana mhm. al-muhaimin sai wanne a ah, to kai ka ci biskit ga biskit buɗe ka ce har ka shanya ma abin naka shikenan sai wanne bari mu kara ɗaukan waya sai mu kara je salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to wannan waya ta katse aha allahu mhm. mhm mhm mhm, mhm. mhm. al'azizu ka faɗa alhaliku albari'u almusawwiru sai wane kai ma ka iya to shi kenan bari mu ji wani mai kira idan zai faɗa mana sunayen Allah assalamu alaikum wa alaikum barka da zuwa Afirka TV 3 da muke magana kuna magana da Bilkisu Hassan. To Malama Balkisu Hassan daga wace ƙasa ke kira mu ko daga wani gari? Daga Kano. Kano, to Malama Balkisu muna fatan kin sallah lafiya. Alhamdulillah. To Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana. Amin. Kafin na baki daman yin barka da sallah muna tambaya sunayen annabi. Eh. Ko za ke lissafi mana wasu daga sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? bayan Muhammad eh bayan Muhammad sunayen shi ko siffofinsa akwai Ahmad akwai Ahmad Tsewa. Akwai al'amin. Al'amin siffarsa ce? To, mun gode wa ke so a ba biskit ɗinki tunda ke ma kin ci biskit wa za mu ba biskit a cikin su wa zai ci miki akwai mahmud mahmud eh to mun gode bar mana haka wani ya zo sai ya kara yanzu kin ci biskit wa za mu ba biskit ɗinki ya cinye miki a nan a ba wannan yaron naka na hannun hagu to gashi an bashi abdurra'uf an bashi to me kace eh abdurra'uf ban ji bata ji ba an gode zan miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifina alhaji hassan adamu da yake cikin garin Bichi. muna fatan ya yi sallah lafiya a ƙoshin lafiya Eh ina fatan Allah ya ƙara masa lafiya ba shi da lafiya. Amin Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya sa ka fara ne. Allah ya tashi kafaɗinsa. Amin ina gaida kowa da kowa na Bichi. To muna fatan mutanen Bichi sun yi sallah lafiya. To na gode. To mu ma mun gode mun gode Allah saka da alkhairi. To ina jin da wannan wayan za mu zo ƙarshe amma kowa ya amsa tunda na ga duk kun faɗi sunayen Allah kai ma ga biskit. Kai ma ga biskit. Kai ma ga biskit. Kai ma ga biskit. An baka? Da yaushe? A ah, ɗazu wannan aina amsa tambaya ne. Wannan ka ƙara amsawa. Ka ci biyu kenan. Ko? yawwa to masu kallon sauran amurka duka a nan shirin mai zo karshe ku tara a shiri na gaba insha Allah don mun kasance tare da mu a muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai mun haɗu a shiri na gaba Oh,